الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميكا فين أقول تاتي كو؟ آه أقول تاتي دي ميكا فين مثل الورقات يا الإمام الجويني إمام الحرمين إن صفو بو يا محرم fasafogo da niyan rabiul awwal ko 1435 kalenda nigeria na da ya tafi gogu bayan january 2014 na kalenda miladiya na قال إمام الحرمين وأما الآم فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالأطاء وعممت جميع الناس بالأطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف بالالف واللام والاسماء المبهمه مثل من في من يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك على رجل في الدار والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى الأموم في غيره من الفيل وما يجري مجراه إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى ويقلتا في الورقات كركشين بعدين الآم والخاصك قوة أما الآم أما لفظ الآم يا الآم ينام يندور كجنا فهو أنغاي ma an mashe aini ina ga ku kwaya kala da ya guba fasuwa ida kwaya na gaci a gana min kaulika daga ya gana gaga amma tu zaidan wa amuran bil afa'i ya la ya amuru yi zaidi ya la ya na da mera toya wa ammamtu jami'an nasi bil afa'i za an yi bayani ma ya make ya dangane ya ratuwa وألفاظه أربعة لفظ جيان آم الاسم الواحد سونا ليننا المعرف بالألف واللام ناجي ناجي تعريف جانب بلام نكو واسم الجمع باسم الجمع المعرف بالألف واللام نا نا آجي na aje marifa ne ko bi alif da lamu nan wal asma al mubhama ganda al asma al mubhama suna ne jiji bumbulu kuna mislu man ke zai man na fi man yaqilu ya bayani ya zai da hankali na wa ma fi ma la yaqilu ganda zai ma ya bayani da hankali na bo wa ayyu fil jami'i ganda zai ayyu sai bayani da hankali to ne da hankali anan wa aina fil makan da lafazi aina ya ce makano wa mata da lafazi mata fil zaman ya bayan zamanin wa ma da mayi fil istifa ya bayan istifa mu waje da yan bai gaba wa gairu da ne junanan wala fil nakirati nan da layi da bayan nakira ka kauli ka ke ganu gan la rajula fil dari rabaji dan buwanan wal umumu min sifatin nisqi lafazin umumu ma wanda mini sifa ya ga wala ta juzu da'awar umumu fi gairiki min alfili magwai na ya zaje dawar umumu yan doci na juna mini ya filo na wa ma ya jiri majira ran mene rana mutu akwai rina juna na ko kwale ga dokun don doye hukunci na shi tabbatarwa da alkur'ano na wale ga ya tiya a gugun wani gagan ko amma da bincike ji man shi ga na sajin da da alkur'ano na juyi amuna amma a yi wayan doci kamini ungo ima na ya ji tafsir su ko ko ya ji istisnawa daga yanyan nga laade da kai daga min amin illa wala illa wa qad ma min amin adi amun dondo dabwa illa wa qad qusisa illa fata da kiyo adi tafsir yuko amma lafazin amu bi khafi mini mabahasi jibu don da alqur'anu bi sunnana maba mabasin ya al'amuru wa nayu udan al'ur'anu bi sunnena ebona al'amuru bi annahayi e ju istin ba su ji daga ibaro ko lafazo amma e ga ya umumu bi khususi e ju istin ba su ji daga siga na shi manya usuri ila cici a ce da ga lafaz ne ga gaɗi a mai gangani da hasu yona wale ga tarifu na man a imamun haramai ne haramain aljuwaini mutu ya yi amu na ngai tarifu ya luga ga wa ammal amu fa wa ma amma shay'aini fasaida ga yana ya amu na ngai yana ku koy kala da ya guba koy na gana ngai tarifu na ya luga daga babun nan suku matsalayen ga shai'aini ɗaya eh, guba fasa'ida kwaye na gana yau ne ga ga guba na zando da lajiga ciwo eh jamu ko amma yana guba nan ba jamu ya kashi wuce jamuwa ki mai lowar su jamuwo man ya da kyan da ba ciwo da ya ga guba ademan na shiga yanayi eh, taccen gibo mare ne karanci kwa kallon jami na yi guta a daga na yi jamu lowes elefiyan eh, wiguti mai guta amma da ya gabaci ga yanayi lowes jamu na yi guba wajen yana ko bi ma na daga ya guba ba ne wuce so giyo wuye jamu na magai ɗaga eh, na mashirin na hassan Salman. ngun zaɓe gana dalili ji na ji mai lauga guba to jamu guyo na kollowa ti jamu yi guba na dalilin lauga ti na dokun mini hugo ba ta tilatin daga in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma in tatuba ila Allah ya gaji tuba lo ba so yaci wani aya ne ga ga tiya zibo na na so gangani be na na Aisha amma na ngole ta tuba ga ku bala da naya amma amma ga fakas fakas kulubu ke kulubu egbe ji ye egbe ga ku ba maga so ko ego kulubu aya na bo ebo ne zai ne ji egbe ni zai ne ji egbe ganiya ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi dalili ya baci ne lauga qalul jami nga gubo na ba na cikin nasu ne ga fasu shuwara ayan goyi bito gan fazaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fazaba annabi Musa bi annabi ya mune da guba bai efelo bi ayatina bi ayatin yayi inna ma'akum mustami'un hakika yi shi tubayin ene ganin wàlé gẹ́yẹ̀ àzàgúbà ya ti yàtọ̀ ina iná ya ìyá pàmbá dèyẹ yí nígbàgbẹ́ ina màákù ma. wuyo dalili ya tachi ne lauga kanin jami mai guba nan Nga aya sotu yusuf aya 83 yo nga asallahu an yatiyani bihim jami'a asallahu e ba ku lo ba sai ci an yatiyani bihim jami'a na sai ci ga labiya ni bayani ona no ne dono ko mm. le ga nabi yusuf gangan da ya giya na biyu sufu ya zagu ba wuce nga nga ɗaya sallahu ya ce ni biyun jami'a ima nan ga nabi ya kubgo wa ne ga mini dalili obe ne na nga kalul jami'i nga yi guba wani ayatocin latin daga wahal ataka na ba'ul khasmi izn وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصورت محرأ tasawwarul mihrab ko sautu sa'ad ayat 21 wale ga zagu ba na suna a rayu zane su qualify as tasawwaru ko mun yi wa jami'i yana na wa jama'ata ne da su ne jami'i ni da ina mai ke lauga kan jami'i ngai guba wani ba ta ga وداود وسليمان إذ وداود وسليمان في الحرث wa dawuda annabi dawuda wa sulaimana to annabi sulaimana alayhi salam iliya kuma ni fil harfi ka kuna sai ba hukunci kwa sai shari'a tiya irin ciwo na ko sosai cikin daga zuma ya wajen ga wakunna li hukumihim shahidin wakunna yi mafi li hukumihim ya hukunci na jina shahidi ya jire hukunci wuce wale wakun na li hukumi ma kuma hukun na li hukumi wanda hukun na li hukumi zane mai hukumi na ga alibu suleiman bin da alibu dawo da eh wala be na a zai shiga kalul jami mine na ke haji hujja bene yi hadisi na ibn maja gobe ta ibn abi sheba to al-imam daraqutni Ta al-hakim to al-bayhaqi roji gani ko aga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga isnani fama fawqahuma jama'a laguba ko ne ga laguba na agai jam agai jama'a amma hadisi na na wuta zo ebo ne isnadu bo arabi ibn dinari undabo an abi an jaddihi ga jira ya ko tafata talibi wa ibn kathir ga ga arabi ittafaqa aimatu jarhi wa ta'dil ala jarhi aga rabi rabi badr nana arabi ibn badr man ya ajar wa ta'dil ya wa abu waje jadduhu majhula in to tuke babu majhulu a yau gogo hadisi ya islam fa ma for ko ma jama'a ndigiya ta zo ta ki ngole tarifu ya amu e bayan lugo ga man na de mata ni boko to ki tarifu ya al amu e bayan iftilahu bo ngai allah dalu ala istigraki jami'i الأفراد بحسب وضع واحد والتي يصدق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر ga al'am ga allahu lafazi addalu mai lawo alastigraki na kuwa kalada jami'in afrad dole ne fita ci wuce na ko bi hasbi in wahidi bi ga lati ni na kuci shi ni na walla fi zuku ala ya ma'ana wa fatan wahida nan ma'anu ga ga ga ga lati wa duna haslu ma kan gina yan mana wa yi ga du kun diga ga be ja ito wole lafazin abu lafazin ni wona da ku tuye ya wuce bayan ga aka da wani sada tun lashe muhammadu ahmadu ismaila fatimatu rukayyatu na na zainabu asma wa amina alima gogo da a'a lisa da sha ma ya ba zuwa ko Gọ́ọ̀ ji gani ako? Um, daga babon nan kwale ga alfazai umumi ya kiyo umum kunda baka kayan ko mini yugo al wahidul wahid muarraf bil alif wal lam sunanni yana ajiki na eh da haji mu'arraf gangani ga alifu be lamuna wale lafazin ya amuru amma wale ga alifu be lamuna to a tuye na wucayi na ji ifadayen al'istigraku na waji na ji ifadayen al'ahadu na ko laji gani wa ganin ako? na ji fada ne su ga kunan ba na na gari doro mini ji zai wuce ku ya kana wani su ga yi amu wa ji gana sun wa ni be lamu ila ku mai fasifa ya zan goci kai na su ba su da latin ga kama arsalna ila fir'auna rasula fa sa fir'aunur rasula kama arsalna kama arsalna kin da ila tututilo ila fir'auna rasula ila tututilo bai fir'auna nan fa asa fir'auna fir'auna talin balada ar-rasula tuci wani ar-rasula da na bayin nan mufradu yo kashi na da alifu ga alismul wahid na je na je na je alifu be lamu na amma ali be lamu na din ya al-istighra kwa na sai lil ahadi a su bi zane istifa iyanan ga ne musa su ba fir'auna wọ́n na ko, so um, alakaye ku wúrò yá àgbọn wọn gbọ́n tako yi rẹ̀ kí hàn Good. wale ga mina alfazir umu ne lari manjina ko misali wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal asri tace ji lokaci ko innal insana lillahi kaza wani bata lafi khusrin ada asara إلا الذين آمنوا سيدرجا إيماني جنا وعملوا الصالحات أتلو تنكركنا وتواصوا بالحق أتجو سيتي بغفينا وتواصوا بالصبر أتجو سيتي غنغني دي حقورينا فجاني أقول عليك على الإنسان من الفاظيان هموم بو مدو يا باتي اسم الجمع المعرف بالالف واللام suna jamu na haji ma'aifu ba be lamuna um, na wajen ko? al-mufradul mu'arraf bil idafa sunayen mufradu na aji zuwa fayen doki nan wale da mini sigayen umu mu gabo mudan sai shi da gan فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره بجلال من يتشبان أبكياف أن تصيبهم فتنة كما فتنة بها جامع أو يصيبهم عذاب أليم وعذابنا تنا بها جامع وعليه يخالفون عن أمره أمره مفرد هي na cikiyo mudafu ne ba na wajen mufradin mudafu umarni a nabi bayan yau kake lura mu ko min huwa be sai na suna ga wa in ta'uddu ne matallahi la ha? wa in ta'uddu ne matallahi ya ga ni mashi ya tsoye ci la tufsuha wa ya da kan jawali ga ne mata mufradu allahi mudafu dai ya bugo mufradul mudafu ya kiyo eh amu ta ba ya wadda ko? no ye ko wale ga ba na yi lafali a dalilin zai yi khalifu na ana amura da zuwa da fi ba zabun alimu bena tambiyu ba goye buwa beji fahimta gami ga umarnin doro ya anabi ake wajibi a nimare wajen na ko sai da coordinator yadda kafin al'amuru na so yi shi zai ya ganda ba da ya gaya bu da ya yi da ya tara ne daga almandu buji ku yau ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga huwa tahuru ma'uhu nuwani al'illu maitatuhu ina maga su da wani kiyo eh majalalli dole ma'u mufradu wú ẹ́ wọ́n yí mùdáàfù ilé ìyádọ́ náà ní à wọ́n yẹ mú fúrọ́dì mùdáàfù sí ìgáyán òun mú wọ́n ti gáyàn kó ní wọ́n yẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ yán ẹ̀ẹ́dẹ́gà àtùgbò wọ́n á yà ní wọ́n máa di kí ọ kuyo da za mu fi da gimushe mu Allah kiyaye mu min sai ga umumu kalima ya kullu yani be kalima ya jami'i kalima ya kullu wai lawo kiyo bata yanda ta je kullu nafsin za'iqatul maut rayin dondo ga sula da gwadani ko yana ko lafazi ya jami'u zake digiyo zake da mini abubuwa ne lafazin kiwo ne ya al'umumu al'asma'ul mubahama suna na yi cikin mubahamu na kalimayen mai da kalimayen mai yau ji gana ko? kalimayen mai da kalimayen ya yake mai manyi wilil akili ma wuce kiyo da gairi akil misali ya siga ngole misali ya man wili faman shahida min kuma shahara faliyasum faman shahida min kuma shahara da na gajeri wuce da tsaye mini yabo na ko faliyasum hun gaji mulazun yunfe mun jiya faman shahida min kuma shahara ba wannan na ya ga waga ni." wọ́n tí ó ga ilẹ̀ bí azùn àà wọ́n gá dínàbó àṣà náà zùgá sọlé ńlọ léwọ ìdánlá àṣà náà zùgá sọlé kó kaga wọ́n léjì musafirwa wọ́n mọ́jì mọ̀rídọ́ wọ́n mọ́jì àìlàwọ̀ náà lé kó zùn lóṣù mà kàwá zùn nínú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀gá zùn jíjẹ́ azùn fẹ́ gáàdì wá àdìbí ta etí wọ́n bó mun daga aya na gaza mun ta doji kuskuren fahimta mu ta da mu mun ta gaskiya mun ga mi fiya zun da tushiya ko ba ga mi fiya zun la kaza mina da son miliyari da dikiyo na gaje ba shiga ta sai yawo maji wani lamuriya ko da ta shishi mun wuni tsali a gaskiya da a tibe jama'a shi ya barin gasi na zai rabe ga dai da jiba sabu fi a'a ba haka bane lo subulu salami ya da miru sana'ani waji mo clarification ya mas'ala nan dan da bai ta fiyan su zai saya da albani wace ji mo clarification ya ya ganin ce shiga ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم زندون دون غامو منو غنغني بيجي غنغني غامو زاون تي نه جهنم ebogo man ba bona na uisi ga ni si ga umu mu yo zandoro no jira na ko ta ce ci ga man ya amalu su an yuji zabi zandon da ga lotun de na gugu ba no de wayi su wayi gwamna wayi presidenti wayi ji makanta wayi man wayi teacher wayi mayan islamiyya wayi mayan makanta boko wayi ga lokacin jege a ga gaba gangani biyoyi wọ́n yá ya kó yàrá ìlànà ti yẹ́ pàkọ́ ẹ̀mọ̀ rẹ̀ pátá wọn ló kó wà lè mọ́ngá títí wọ́n lára ń dóró lágẹ́dẹ́ ní gbogbo ndagwa ga da lati ga furaru cewa wayana, mini lafazin umumu bin ma a shartiya ce ce lati daga wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu tajidu inda Allah ko wa ma tuqaddimu li anfusikum yan dondo ne ga lati da ci ta ce min khairin ya da kai ne ya da jiyo da e bayan sai ciwo lamarin gwaci madabo na ungwani a jiki nan ungwani sai tunan ba na man ga nina al'asmalu mu ba a mashin ga kamar fi man ya filu na ke lafazin man na ebe da ga jiki nan eh da ga ji hankali nan a galla a gadda unga ga fi man ya alamu eh bayan e zai je ilimi na ka na sun waje ɗaba tibo imana ga na ga ɗe wani misali bayanin nan majinunu wa ga describe majinunu mawa gani man gawa ga toso ni majinunu kuma ya kilu no yóò di ọ̀nà bèbè ko laji ganewa kai yamma ya yuzu ya kiyo ya yuzu ya allahu wa magana ga ya kilu suku abe ga shin e ji siffanta wa allah bi ala akulu ka ke kenan dole wa be ga wa be lun to ga kaidin ahlus sunnati wal jama'a ba masalin sifato ko ta ne ba ta da na ga ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم وقد يعقى من خلق السماوات لجعليت يسمجو والأرض لكي ليقولن الله عقى الله قجو وجعل يقول وعليك من باني آية النزاع يزوي الله لما لما شروبنا حسن آل سلمان waya ga shari'a alwaraka tuba page 183 ga wallahu la yusafu bil bil aqili eji Allah sifa ga Allah ya al aqilu wa hashahu an yusafa bidhalika wa inna ma yuqal in dawa ga ya'lamu da ilimi hatta yarkula lafzul jalala e go lafaz lafzul jalala lu da bo wa huwa min alfaz man ina gan da kalimar manyi fi man ya alamu ebon wula, la zawan jiwa umuki lato lafzu Da daga jira ne wani tambiyu na wajen abin nono ko sai fadi ba na ya ci bici nan wal ilmu da ba nawa ne ba nun ji kana ma imamu ga ga ya tiya fi man ya kilo na ya tiya mambo na ne ya tiya galibiyo ka ci awon bedan alkur'ani ko yana wayu ziyamman ya ne da kira ya ne da hankali nan wa minhum man yamshi ala arba'in adadamin yadda ba jannaje da zabe bi ci gunnin wali man gunnuzo amma ga wani alal gani bai yi zai man yi zai kiyo yana gadi hankali na ko mai yaran Allah ala a ci ga lafa zai ma galibi larabci a ji amfani biyu ya yana da hankali nan amma bai wajen kurano a ji amfani biyu ya yana da hankali nan yadda sai shiga wala ki huma na kaha a ba uku sai gadi yin zagi jawo yana shi baba ya jaji a wani hali na ba wàlẹ́ kẹ́límà ẹ máa ẹ́ ìràyí ìkó kẹ́límà ayíyù ètẹ́ ẹ̀jẹ̀ ní owókó wàlẹ́ ga tó ẹnẹ́jẹ́ hankali tó ẹnẹ́jẹ́ hankali anan kẹ́límà ayíyù da wọ́n fẹ́bi kún ayíyù ṣe yìí na akbaru shahada kúlìlá min alfazin umuwa Allah al'amki na tubenin yake na cikin latin ga wa haitu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa haitu ma kun bin doro ne ga dana fawallu wujuhakum shatra wa ne ya yubi haitu ya kiyo makani min alfazu ma aina ashartiya aina ma takunu yudrikumul mautu da nan dondo ne ga dana tutuwa kiyo ba da tuye wale asma asma'ul istifham wanda mina alfazu kici bo eh mina alfazu ya umumu ki ba ce lati na gan man zallade ya kuridu Allah qardan hasana za a la ya ce eh mana magagina wani ayan ga yahudi ga ce ta ajiye ko a awa a cewa tuyace a jihari tuyace wa goma mamu ko tuyace mamu bi ayon na kiyaye ga man ya sho inda hu illa da izini za a tangwa ba tuyace ma'i tuyace mu ko ma'i bi izini yana nan ma na ajiye zana tangwa ba tuyace na sai bi izini ya tuyace الأسماء الموصولة عندنا الفاظ الأمور من ma allazi allati allazina allati allah ko allawati fata alfazu umumu jinna asma'ul istifamu to al asma'ul mawsula to al nakira fi siyakin nafi to al nakira fi siyakin nahyi fata kiyo alfazu umumu shi min yubo ale ga man mawsuliya ke ba ta latin ga gam ألم تر أن الله يبدد له من في السماوات ومن في الأرض wayne ya ga tsoyici wayne ya ga da sama wana yana da kin wani bata ya gizo da jiya tsoyica alayan man bani to a sai shiga ma inda kuma yan fadu wa ma inda Allah ba yana da bayar wani gazo yana madaba tsoyici na ba ne ga ma ba gudun mausuli wa madami ya alfazi umumu shi إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى للذي يجدوا كيه كجنا ظلما يتين ظالم شونا إنما يأكلون في بطونهم نارا إن يجي في بقواجه ونغاية وسيصلون سعيرا النجمع دائنة سعيرا عليك الذين لفظ نجوه lábàlẹ̀ òmúmù wọ́n ń lọ́rọ̀ kún ẹ̀kan tàbí ẹ̀sù mọ̀ rọ tó ẹ̀kẹ́ wọ́n والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وأشرا والذين zane shi yi tawafau na minkum ya lajin ajali mini yabo wa ya zaro na azuwajen a mai lui miji gwa ya tarabbas na biyan fusihin na arba ta shirin wa ashara a ajiji ko ya eh, sa wuki sako ni gangani bi fuguwe wa ni eh eh eh eh eh ba na yajin ajali imi aji mafi yi wani imi wuce ga yazuwa jan da na nan yóò wá lọ́rọ̀ gẹ́gẹ́ máa yọ́ yà ní kó tàà ẹ̀gbọ́dà wọ́n ìta àmìlà ìdàjá ní kàwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀ bá jẹ́ ẹ̀jì níbi ẹgbọ́n náà lè àzọ ajá yẹn náà lè zọ́wùjù wọ́n lábá zọ́wùjù wọ́n láyíní yàrí wà nàbí kúlé àzọ ajíkà àníbi gẹ́ yìí níjì yẹ́wẹ̀ àzọ ajíbáwẹ́ níjì gẹ́ ìdílé

wanda ga ji ha dalilin na mazabi in the name of imiyu idda yan na naganar mai fogu ya na wajen ga ji kiyo ga ji dole ta tubo ugo ya ga ga wula ji da kulu da miya kula ji kaza kula ji wala to miya nun mm, mm. wallan zina kula ji gane wa walayi min alfazul umu allati wallati takhafuna nushuzahunna farizuhunna imina jiye su da yake ki gona imina jiye alama ya gaza ne jabe jikiyo eji nushuzu egbotika da bayi egwo ga yana mi tuba ja na farizuhunna ya jawabi wale ga in zagi pata ga da zauna ni zagi do ne ga fori da jiye nan ne na wabi ne jikiyo juwabi ebujum وعليه من الفاظ أموم اللائي واللائي إثن من المحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتون ثلاثة أشهر واللائي رجنجي ya isna min mahidi a aila ji zo ani eh ji aila da yana aka wani ba daga aila da ya ji min isai ku min ne jo na ine da ta kuto fa'idatu hunna salasatu ashhur idai ita wuki ita wuta wale na man istifamiya to man shartiya kan do na wabe na ko amma amma man wuce man gada ce mausula ko mutu a yi amu amma lokaci ya bada wani manye bi mai jiya mai jini amana ya ba ta lado wa minhum man yanzur ilayka adada min abu na fi cholina ko wa minhum man yastami ilayka adada da min abu na fi jina man yastami ilayka na fi shi tukwa wa alayhi man ba abun najo mun ji yaran mun ji mun ji amwa ga munafiki je ga annakiratu fi siyakin nafi wajen fadin amu annakiratu fi siyakin nahayi waje fadayen amu annakiratu fi siyaqi sharti waje fadayen kiyo amu God ya na ko ga misali lau na kira na tabangan da nafi ne ji fadayen amuna ba ce tunatuna gan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ce layin ta ci zabuwa sai ce layin ta ci rayin zaba sai na ga ya ji yuna wane ba ni la wuce na fiyu nafsan na kiratu an na kiratu fi siyaki na fi wani la'amu wọ́n yára kó wọ́n ga aláìka yìí fún láàrín náà sanga za mu nufa arewa rotun ban da ba ni a a habba mana kamar baka je makaranta ba sai ki وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا إلى ذنبتي لبشر يزوانجي من قبلك كان وانا الخلد كما عدب دفيلة أفإن مت فهم الخالدون وقاعد جهاد لنبع قاعد ودفيلو ما نكيو نكيو نكي ما كيو نفيو ni na li basharin nakiratu yabuga annakiratu fi siyakin nafi waji fadai umumu aya na damini aya na manyan sunna jaji hujja ce khadru aji haji yani na wanda kisa ya khadru ye ta sufi da bai da ne ga arbe idan ne ga khadru idan rayuwa alali ne ganin mu ake kula ni man ya lalaji su jo ganin a ga kiyo a ga hadirwa jihar lilani na gabin munadi ta imam ahmad bin hanbali ta al-imam bukhari ta ibn taymiya ta yi ibn da imam wuce kuma suna ji tafi ba ke da hadirwa jikinan wa jihar lilani yabo wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuda fa in tafawmul khalidun ko da hadisi ya la yuka na zarin ardi ba da miyati sanatin na sun manfusa annabi ga rayi da dabbobi ne rayi in ga agu ya shi tun wa dabbo sai ba

a bi buta wata ce ki ban mana zai mu mini ke fiye ga zai jira hannu na da bada wa gata khaduru magadan wannan ga khaduru a dai ma ji da nan muhammadi la tuminun na yola tansurun na no jira na ko e bago a ga khaduru yidan bore ga wuci jiki ya ga ne bu ga na unji ki a nan unji khaduru ha ji ha annabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata laylatin illa wa ma'a rajulun zu mahrami zu hurmatin minha annabi sallallahu alaihi wasallam gunja lalli yayin zaki na musulmana na waju zai zadaye ya shinnina illa bari da baki da yazo malami na wa daga ganbi ya ba imra'atin nakiratu la nafiyu annakiratu fi siyaqi nafi wani da kiyo umum ebuwa izagin dondo wuri sabiratin ko wuri kabiratin ko wuri latin ko wuri kabihatu ko wuje ba ku de ba gbogbo wuje ga azuzan nucialoji wa de zu ma'arami ko university wa lo ko makaranta wa lo ko hindoci wa lo wa de kiyo wa de zu mahram na ne ga provision yin musulunci ku yau ko ne ga na ga kakwai ko Ka alọ́wọ́gbẹ̀wọ́gbẹ̀ ga iga alọ́wọ́ adékíọ́ oúnjẹ tó márùn àmá káyìn ìdàjí da ájì òmọ́jẹ tó márùn a àwọn jẹ́jẹ́ lè fi ẹ̀zọ̀nù da òmọ́jẹ tó to amma ɓata budon mini alfazu ya nafi budon ya zago laga dabe na kira mu dabe ko ga dabe na kira mu dabe ko ma ga dabe na kira mu dabe ko laisa ga dabe na kira mu dabe wale ɓata alfazu ya umumu shi nan sai ci na tuna gab ولن يجعل الله sabila على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين sai ci da Allah da ya kafiri shi alal mu'minina ta ce mu'mini jo sabila e ko ja na ga da nasara ta wa ja na ko wa ne ga lan wuce arab ya na lan wuce ki ra na sabila ti ki na kiratu so an na kiratu fi siyakin nafi al'umumu ebogo kafiri ya je ko ta tiya mumini ji ba daga aya na ga sashi mai fiki shi je istinbatu ga hidiman musulmi a jiya kafiri wuci ga ba da gwaye kafiri ona a ga hidiman ja ki ga shi haramu ta ga musulmi shi wani lutu a su wuji ya kafiri na ko rotun ya ba ya kafiri na a ga ya bane na wala ga kafiri na ga adi fa mu ta tiya musulmi jo ko jana ko ne ba na shi ya ka wuji jina ko ko walu sharhi mashrubat salman litafiyan ìṣẹ́lẹ̀ inú jẹ́ alwọ́rọ̀kát ní page 188 mufe lẹ́gbẹ̀rẹ̀ da bílẹ̀ ba sashiyan fuka àwùjọ amma na láàkẹ́ jẹ́ ground yawa a lótú gómìnàtì àyàrí wọ́n musulmi ya wo na tó dìde jẹ́ haramu alimamu alimamu ibo zai je bai yi ce ga gwamnati ya a gwamnati ya kazi na nuna zane shi mai tishe gwamnati na kafiri ya buga musulmi da na yaro tun gubanin gajiri da a'a na ma da shi shingan wala ta wani halin yusuf wani duwa ne wani ladi kiyo wani ladi mutu ya shi ta fiye tasiri yanzu yi fasara da yaro tun gwamnati na jiri da gayi za a tana yan nabo yau mishi shi. Ijo, eh? yanzu ki zu. Ah, ba lo jigan ala ne biyu sun fa da taklisu li nafsi na daidai bayan aya wuce wa da tafsirin al-imamu shaukan zan da tafsirin al-imamu qurtubi ala ga wuce ne eh ya ala qazail al-ardi daidai ba ba wuce yo ko ayo ko wa ma ke lo tafsirin ya tari wa tanwir yamanna am a shekul allama muhammadu tahir ibn ashur a tarihi wata ya bubo kula da yin wuce bai wuyo ko yau ga sa ji bayan na je ba a suna shi na mishe jin haji fulani ya ce masala wancan wani kawai peji ba kusa mai kimile ciwon gana ya zaga da magbanin zuciya sha Allah mu ba a duwa da ci a ba da sakulu ba minan ne <laughs> ta annakiratu fi siyakin nahayi wajifa da yake umum ce shiga wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala tusalli ji salla ala ahadin ya zayin doro mini abu mata abadan da gajin hajji na ma wani la wuce kiyo la a ahadin zubu na kira buga na kira tafi siyakin hayi tufi da umum an na kira fi siyasi sharti wuta ke da mini alfazu ya kibo ya ke umumu kemna sai na suna ga wa in ya rau ayatan ya wuri dowa ya koro sai harin mustanir wa in ya rau ayatan aga ne ayaye yori duwa ga hafin wuri kura ta ga sihirun siri da na mustanir na sai kontinu na wa ne in adatu sharti fi'irun no iya rau ayatan amin ayatan ba ga kiyo na kiratu ale bugo an na kiratu fi siyaq sharti fi mum ayan do na kafiri ga ne na da ga kiyo tirin no nga na fashiya ya salafu a ga mallan ya ta'iz bil mauti zandon do na jeli ce wazi ya wana wa man ya yata'iz bil qur'ani bai zana al qur'ani ce wazi ya wana. law an al jibal qamat wa tanafahat bai ne dai ga da pati ga shi a fe gudu a fe a je do ya ala ruku fallan ya ta'iz bi shi zana je na ce wazi yuna Allah kiyaye min ya mun ko النكرة في سياق الشرط وجي فعليك أموم تشغام فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تقال يتشن لبيتين يندو تشغاتي تشبه تشغان غني بيتو تشوي لفا شيء كلمة شيء إننا نكرة نكرة جاءت في سياق شرطي نبي ده سياق يشرطونا وعليك إن أداة شرطي شيء إن تكيو نكرة النكرة في سياق شرطي وجفا نكيو الأموم طب نفا في الأموم أي سواء كان هذا شيء جليلا أو دقيقا yanayi ya kyalle ba ci ba da ana nufa wani yanci ko ku yi ta canji au aziman au haƙira ko yan yanci ko ko yanayi babban gina sai ya jibu raddu ila Allah wa rasul inda tanazu'i wajibi wani wa ga ake ba tu so ci ba tu ci wuni ne ka ku ne ga da kyalle ba ci ba na wuyo ko ta e ga ina la musulmi jijeni ni na yi lato ya ci jinni ilami to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yifiji foro be tunguri yifi kangwaye tundede yifi lagu yisunga kiya ilani tazu yiwa doji boto echo yina doji bo boto yigo yiwa za boto echo yina vivo ebo kibo ebo ya ceco ba na gaskiya ga da yi lagun yi da nan yi wani ga bai gangani biyu ya mai gabe ta asubanci ga ne ga manni ni da ne dole na ganin wa a'a gashi ga me waza ji wai bane wa man kaza nan me ne zai na wai na man kaza bane ko ale man kaza bane man gaji nan na mazana wa jin ne ya ne ya ne sallallahu alaihi wasallam dogi amma ga da ken ne ba tsakani man bai manyi ko ya ji makanta bai ji makanta ko kungiya bai kungiye ko kabila bai kabile ko ji makanta bai ji makanta ko man bi ji makanta ba ta ya ga wanda da aji ba su ce ki gangani bai tuci wuni yau ne an nakiratu fi ki sharuti تفيد كيو تفيد الأموم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويوكو تا أبنا كم بابنا بداي بابنا شن لباي دبو دنغرو الإمام آه الإمام أبو القاسم الزنجاني في الأخذ بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر wale gagba ngoli agwa sun jima mo gambe ga shafu lazai e ga jima na je za shi halittin da ba su yi gona zai ni ga su bata yi kafiri zai ni ga su bata yi kafira zai ni ga polisi bata yi kafiri zai ni ga polisi bata yi kafira zai ni ga zaga bata yi kafiri zai ni ga zaga bata yi kafira zai ni ga zanduwa ni kaji votin na ji kafiri zai ni ga zaɓun da bata yi kaji votin na ji jiya a yayi kafira zai ni ga zanduwa ni kaji ga pdp zai ni kiyo zai ji da zai ni ga wa a yi jiya wa a ji hajjar zai ni ga a shara yi bata ji jimari salati a ga kafira yau zai ni ga nan a shara yi bata ga ya ga kafira zai ga wanda littafi ya Hussein ne kawai musulmi gan a tare fata ya kafiri zai ni maga ba kawai musulmi musulmi ne a cin ga zai ga zai a jijin magugi zai ni maga zai ni jijin magugi ya bani wani da yi da sun ya bi dawo da wani ba zai ga yin zage a dana yi zage a jiki yi zage a zaini ga haramu ne za ya sunne amina na zaini maga inda haramu ne za ya sunne ya amina na yau ji gane ko wane matsala zaini ga ya za bagin ni ujiya gogun ni ga wa lokacin ni zaini maga ya za bagin ni ujiya wa ajiya wa gogun ni ga lokacin ya da gwa na biya matsala na ji bata uji bidai ba wani nan na wa yau su mazu an yi ke lafiya gbọmọdé doji zanen yigewa gaskiya yi mai har yige da su yi mai dai mai dai to san yi doshi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli zai ni ga sako sunna nike tujo zai ni ga sunna sako gani zai ni ga zai lokoi badr min ya musulmi jona a dubu da min ya kasu wa maga dubu saba'in zai ni maga ah, adadin na jihaniya zai ni ga yi ya ji adadin ko fagwa da za a ci da kuma yana so zaini maza wani kiyayen wani hacin zaini ga yake yi tayyar ibn kayyar zaini ga yake yi kayyar ta tun sai da rayo zaini maza wani hacin matsala na shi bayanin waje na jaje can da bai na ce ba an yoyi na gida ba wannan wai yi wa zaman lafiya ba zai ne tuye mai cici yi lami tu gaskiya fahimta na za su fi shefar duwilan lahi war rasul wọ́n ti rádà kó zẹ̀ní gan gbogbo fáàdì sálà zẹ̀ní mẹ́gbẹ́ gbogbo fáàdì sálà wa zẹ̀ní gá abúlábínú mọ̀rọ̀ gbà jáde sálà zẹ̀ní mẹ́gbẹ́ abúlábínú mọ̀rọ̀ gbà jáde sálà wọ́n ti rádà kó zẹ̀ní gan zandu wanda ta seneto na kafi zẹ̀ní mẹ́gbẹ́ zandu wanda ta seneto na yi kafi rani ne zai national anthem na ji ridda zai ni maganin da zai national anthem na yi ji ya yi gawa ji kafin yare zai niga yi ń jẹ́ kẹ́ ṣe ní mẹ́ta wọ́n àìgá aṣá ẹ̀mí pátá ìpìlì na kyagun gwamnati ya yi fe ta ce da hanya zai maga ina jide jami'a yanne ibele ga da tanazu iga da ya tuji ya gwamna yi jige gwala ta ce to ci ba hukunta sai ya ba mai patun zan gide da ne ta ce so kai ta ba hukunci ya fa'in na yastajibu laka fa'lam anna ma yastajibuna wa'u wa man adhallu man tabaa wa bi ghairi hudan min Allah fa tadhkuruna ma aqulu lakum wa fa'udu ma la la basurun bi libadi fi laka kafin min yin alfazu yin mai da kyan lebe ti an na kiro ta sisi yakin imtinani na kira na biye e tiya mini ni manan jiyo na mai da tele ba mai da fasu ina fa ina siga mu mu ibu ka ni siga yau mu mu ibu da sai lat na ga misali ja'ala lakum min anfusikum azwaja sai cha imiye jiyaye mun ga ko azwaja mu jiyo na kiratu amma ja'ala lakum fa kwa jiyaye wani imtinanu ko ta kwaji ni mai wuri tutar yaye ta nuna ci ga miniyan umumu budan yau jana ko a ga yabogo sashe mai usulu shi a na da miniyan lafazin umumu jo ebonin wa a zuwa jiji da kan yi ga miniyan ba an yi gaba fiyo yaye na masu kun wadda miniyan na lawu ga gaza ba gina zawan gina wa aramu yo na wa jiki na an na wa da jiji ne zagi a wani na magana ga na boka kan ya tiya matsala na na aljabu rufu bil alif wal lam al istighraqiyya na jami'a alfazu ya kibo alfazu ya umumu ce shiga والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمني باتا باجي تو مؤمنان زاجي ولي دشايو لو ليكو mumini ko yi nite ko yi bare ko yi kenci ko yi ko yi bibiyo ko yi balarabe ko yi bature bata wani ya gaje ya wado wale min alfazai umumumin aljam'ul mu'arraf bil idafa jam'u na jiman fa gangani da idafa to yana kenan to ya kuzmin amwali gobi ne dukiya ko wale ga amwalu ni jam'u amma wi muda mu le muda fa yimti muda fa ne ganci da bugo wa a jam'ul mu'arraf jam'u na jiman fa ibu idafa nan zo da min alfazai umumumin kimina nakiratul mudafa anakiratul sannan na kira na ji zuwa falon take da miki bonon alfaziyan umumuna kalima ya ma'ashara gani bai kalima ya kafa da gani kalima ya amad gani bai kalima ya sa'ira inda bina bin alfaziyan kibo umumu sai shi na daga wa ma arsalna ka illa kafatan lin linnasi yi tuntuntun sai sai kafata ya zangi o ko jana ko so kwale ga wato kalimar umum eji faduji from what from lafazi inji from manaba nga mu lafazi na je shi wuce da ishtiraku yau lama na gani wani man yaji kiyayen a e kawunci hukun ya ganyen umu bayan nga mallahu ngole balu de wallahi yajuzu da'wa al-umum fi ghairi min al-fili ngole eji da'wa da gawe da di fa de umum from a to nga malai zai la umumu daga ya tuya ni sa sallan bayan misali ba ka annabi sa sun ya jima'u bayna salati maghrib wa isha idza kana fi safar nga annabi sa sallan ku ga diyo mu fe la eh ku ku jaba la da sallah tsakanin maghribi shi nga da ya e zauna ruwa al-bukhari ko daga hadisi Anas ibn Malik wale kalimai as-safar nana kun ji alif da lamu na fa da ya ne tigrafu na ko amma kalima a safar na gwani zo wunje ga yana nadiya amma zanen laruwa ya bayan tafi jiya ta zo odo sash na yau tulu ya ce ga guba ya ce ga na jogalo advance da sai usulu shi wale mo bayani ya ce mas'ala na najo insha Allah ta'ala iga kafin ya gwanna ya bena yadda ya alkhasu bi izinin layi ta'ala kafin guru ba na iga ji daidai na yi ba da ce cin lalado yayi ba na mai iga ci biki na yi ba da ce cin fagani da yi da yi makanta da ajiye na gina igbe dokwa iki gbe dokwa na iga na yi ba da ce ci wa albarku dabo na iga ga wuce da cici na wuce da cici daidai na wuce da cici yi da kagbe yi don gani da to shetani san da jari ci gobe raɗe goyon ni sai ci wi ba na je ka gana sai ce ku ga fi wi yayi ko mi datu sai ce ku ga manu wi yayi ko biya nan yi da gwada gade karin bayani ko jara ko ya gani wa gari zalika na wallahu a'lam musala Mm.

يقاس فرعون الرسول عن شوري هو عيون based on àníbi musa ló dágànmọ́ náà gbòdì ọ̀nà kó specify o musa الرسول باقنا نبي موسى يقول فاصوا فرعون الرسول فرعون هذا كيف eh wọ́n lè túnṣe bá arọ́sùlù bá bọ́lẹ̀ tí ó ànẹ́bì musa àmáyà ànẹ́bì núwò náwọn ẹgbẹ̀ẹ́ sókún ní òlíà ànẹ́bì núwò gáyì rọ̀sùlù ẹmọ fárí wai a wani rasulin ba a tsawon lawi la'alin arbi amma na jama'a nabi nuhi aji imani bi a nabi nuhu yanar kazzabat kawmu nuhin ilmursalina wadda ta yawon ciya jama'a a nabi nuhi a shi tutiji zagamanin shi ba wallo almursalina jamu lubiyo alali mazanin mai babu na yi wani to a nabi nuhu to zai yi ji anabi nuwa ne ma'ana ga tu tini daga mana waye ke da tu shi ne ki ba ta na jiki na daga mana na da na? ya anabi nu wuce al mustahil la biyo ya ya firawa ne gangani ne ani musa ma ar rasulu ngula biyo tawa ki da ni ko ta wallahi ala ah da ni na wuri ne